بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشيك بنا منا بياني أكان مهمنشن رشن مهمنشن رشن ويجي أسلا ويجن ننكم كلابي ويجي نزوشي دا ويجي نئدو التفات بصر da iltifatu sadar to shine sai ya ce mana fa'ida idza aqbala abdu ala makhluqin mislihi idan bawa ya fuskanci ɗan uwansa abin halitta wa bainahu wa bainahu hijabun wanda a tsakaninsa akwai shamaki lam yakun iqbalan wala taqriban ai wannan ba za a ce ya fuskance shi ba ko kuma ya wala taqriban ba za a ce ya kusanto da shi ba a tsakaninka da wani misali ai za ka ga wasu suna waya sai ga mutum yana waya da wani ya buga ma wani waya a Legas mai gidan shi ne sai ga sa sa wai na ta dukar da kai shi fa san yana tamfa fa san yana Legas shi kuma yana nan zari amma yana ta haka kaga lam yakun iqbalun wala taqriban bainahuma hijabun فما الظن بالخالق عز وجل to me zato da Allah wanda ya zama mahalicci mabuwayi kuma madaukaki wa idza aqbala ala al-khaliq azza wa jalla idan bawa ya fuskanci Allah madaukakin sarki mai buwaya da ɗaukaka, wa bainahu wa bainahu hijabu shahawati amma kuma a tsakaninsa da Allah ta'ala akwai shamaki na sha'awa wal wasawisi sannan da waswasi wan nafsu mashghufatun biha mal'amin ha sannan kuma rai cike yake da waɗannan sha'awa-sha'awan da wasu wasi fa kaifa kunu zalika iqbalan to ya za a ɗauki wannan a matsayin ya fuskanci Allah ne mutum ne ya zo gaban Allah yana sallah amma a zuciyar shi tunane-tunane ne kala-kala kaga ya sha makanta tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala da tunane-tunanen da ba su da amfani zuciyar shi ta cika da waswasi ta cika da sha'awa shaawa wa qad alhathu alwasawis wal afkaru wa dhahabat fihi kull mazhabin alhali waswasi da tunane tunane sun riga sun shagaltar da shi sun tafi da shi kowace ma matafiya So ya zai wannan Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya zai Allah ya kusanto da mutum da wannan ya za Allah ya kusanto da mutum alhali ya tsaya gaban Allah amma a zuciyar shi yana ta tunane tunane yanzu al-Imam al-Qayyim yana mana bayani ne akan iltifatu sadar ya gama mana bayani akan iltifatu basar misalin da ya buga mana wal abdu idza qama fi salati ghara ash-shaytan minhu wannan bawa idan ya miƙe zai yi sallah to shedan zai fara kishin shi ghara sai ya fara kishin shi kaga nan alghaira huna mazmuma shedan sai ya rika mishi kishi da malan ya ce hasada hu shedanu zai rika masa hasada fa innahu qad qama fi a'zami maqamin domin ba wannan ya tsaye a matsaya wacce ta fi girma wa aqrabihi kuma mafi kusanci ga Allah wa aghyazihi lish-shaytani kuma mafi fusa ta shedan a ce ga ka gaban Allah kana sallah to shedan iyakar bakin cikin duniyar nan da na lahira ga baki ɗaya sun zo sun tattara a cikin zuciyarsa ya za a yi a ce bawa ya zo gaban Allah yana ma Allah ruku yana ma Allah sujada shi gashi an umarce shi ya ma annabi Adam sujada ya ki an ce fakhruj minha fa innaka rajimun wa anna alayka la'nata ila yawmiddin aka ce fita fita daga sama fita daga sama fita daga aljanna fa innaka rajimun kai jefaffe ne sannan wa anna alayka la'ana ila yawmiddin sannan za a yi ta la'ana ka har ranar tashin alkiyama har ranar tashin alkiyama ne mace ɗan za a yi ta yi wa ashaddihi alaihi kuma shine mafi tsananin makami matsayin wajen da shedan yake shiga tsanani da damuwa idan ya ga dan adam ya tsaye gaban Allah zai ma Allah sujada to ya za a kai kuma ka ba Allah kunya fa huwa ya harisu shedan zai ta kwadayi wa yajtahidu ya ta kokari Allah yuqimahu fihi kai ya ga ya tsayu kabba wannan ya tsayi a wajen nan ke ya fara tuno maka abubuwa abinda ka manta shekara da shekaru da mai amfani da mara amfani sai kawai sai shedan ya fara tuno maka saboda tsabagen hasada da jilli da kiyayya da gaba da ke tsakaninmu da shedan balla ya zalu bihi ya iduhu wa yumannihi kai ba zai gushe ba ya iduhu yana masa alkawari dama qur'ani ya ce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ya'iduhum shaytan zai rika ma mutum alƙawari in kai kaza ai za ai kaza in kai kaza za ka ji daɗi in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza ka saci kuɗin da ba naka ba account ɗinka zai ƙara yawa ya tabma mutum abubuwa marasa kyau yana masa wa'adi kenan ya'iduhum Wai yumannihim sannan shaytan na sa mutum ya ta buri yana maka alƙawari kuma yana sa ka zama mai buri dama mai buri in ya faɗi burin sai a masa alƙawari to shaytan sai ya hada sai qur'ani ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura amma shaytan bai musu alƙawarin komai sai na rehu buru rehu in ji bahaushe ce rehu ƙarya rudi kawai yace zai yi kaza yake wa yunsihi kuma ya rika mantar da shi wa yajlibu alaihi bi khaylihi sai ya rika jawo shi da dokinsa dokinsa shine abin da zai rika sa mutum yana zullu wa rijlihi da kuma kafarsa eh. hatta yuhawwina alaihi sha'an as har shedan ya sa masa ya ji sallah al'amarin sallah ba yi da muhimmanci a wajen shi ya walakantar da sallah fa yatahawalu biha fa shikenan sai bawa ya zama yana walakanta sallah wa yatrukuha kuma ya bar sallah shikenan shedan ya ci nasara akan mutum shi yasa Allah madaukaki ya ƙara na sai ce wasta'inu bis sabri was sala cikin abin da zai Allah zai mutum zai nemi taimakon Allah da shi akan da'a sallah kiyaye sallah Hakuri da sallah mutum ya haɗa su gida biyu suna cin abin da za su sa mutum ya shiryu fa in ajaza an zalika minhu idan shedan ya ga ya gaza bai hana shi yin sallah ba wa asahu al-abdu bawa kuma ya saba masa wa qama fi zalikal maqami yaga ya iya tsayuwa yana talla dai أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه to wannan makiyin Allah makiyin Allah shedan to sai ya zo kawai sai ya rika jefo masa abubuwa a cikin zuciyarsa ya rika jefo masa abubuwa shine khatsara ya rika jefo masa abubuwa a zuciyarsa Cino kaza ai abu kaza ba a yi ba za a yi abu kaza ka manta da abu kaza wani abin da ya ajiye ta nema a ɗakin shi bai gan shi ba sama da ƙasa yana shiga sallah sai shaidan ya ce masa ai yana waje kaza ko kuma ɗan. saboda tsabagen iya sharri idan yaga kai mai hana sabo ne kana sallah sai ya zuga wani ya sabo kana kalla sai ka ji wani yaro yi ashar yi zagi to ba za ka gama sallar nan cikin nutsuwa ba ku kallafa wannan fa kun gano shi kai ba kai zai sa a ce ya sa wani ya ziga shi ya sallar ya zagi ko ya yi wani abu na banza ta yadda za ka ji gabaki ɗaya ka kosa ka gama sallar nan domin ka je kai ma wancan kai tunaninka ka je kai ma wancan hukunci ko kai masa wa'azi amma shi kuma ya ya ya kwashe maka ladan sallar ka shedan hmm. ai sunan shi din nan shedan ka bar shi a shedan din wa yahulu wa yahula bainahu wa bain qalbihi ya sha makance ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa fa yudhakkiruhu fi salati ma lam yadhkur qabla dukhulihi fiha sai ya tuno masa abin da bai tuno ba kafin ya fara sallah abin da ya manta shekaru shi kenan wani zubin sunan wani ne fa ka kasa tunowa kun yi fira an yi an ka tuno sunan shi sai kai kana fara sallah sai shi din ya ce maka ai sunan shi mun tari saboda tsabagen iya sharri hatta ma kad nasiya shay'a kana qad nasiya shay'a wal hajata wa aysa minha kaji ko shine malam yace hatta rubbama har ma wata kila kana qad nasiya shay'a mutum ya manta da wannan abun kwata kwata wal hajata ya manta da wannan buƙatar tasa kwata kwata wa aysa minha ya ma ɗeba kaunar samun wannan buƙatar tasa fa ya iyaha fi salati sai kawai tana masa wannan buƙatar tasa a cikin sallah yace maza kaza ne za ku lokacin za ku za ka gyara lokacin ka rage mishi sai ya tuno masa li yashghala qalbahu dan shedan ya shagaltar da zuciyarsa wa ya'khudhu Allah 'azza wa jalla kuma ya kame shi ya raba shi da Allah madaukakin sarki ya raba shi kun ga lafazin an a larabci wani sirri larabci an ke da shi da wuya ka ji an an yi amfani da an ba raba abu bane hatta wanda kuke amfani da shi a hadisi an abi huraira ba kai ka kwato hadisin da ka karbo da an karbo bane ya raba shi da shi ko an da ka ji an ragiba anhu bai san shi kenan an mala anhu ya karkata ba ruwan shi da shi to kaga wa ya'khudhu anillahi ya rike shi ya raba shi da Allah burin shi kenan fa yaqumu fiha bila qalbin sai mutum ya tsaye a sallah ba tare da wata zuciya ba yana sallar dai ga ta nan fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamati wa qurbihi ma yanaluhu almuqbilu ala rabbihi azza wa jalla alhadir bi qalbihi fi salati fala yanalu bawa ba zai sama min iqbalillahi ta'ala fuskantun wadda Allah zai ma mutum ba wa karamatihi ba zai samu darajar Allah ba wa qurbihi ba zai samu kusanci wajen Allah ba ma yana al-muqbilu wanda waɗanda mai fuskantar Allah ke samu alhaziru bi qalbihi fi salatihi wanda yake halarto da Allah a cikin zuciyarsa an yana sallah fa yansarifu an salatihi sai mutun ya gama sallarsa misla ma dakhala fiha bi khatayahu kaman yadda ya shiga da zanubansa ya shiga bai samu komai ba ala fanzuhuni qad kharajtu bila shay'in sai ce gashi ku kalla na fito ban samu komai ba yadda ya shiga sallarsa da zanubansa to haka ya fita gafarta masa zanuban nan da ake so ai shedan ya zo ya sha makance shi ya yi masa bakin ciki ya hana shi ya samu wannan daraja Allah ka tsare mu daga sharrin shedan wa zunubihi da zunubansa wa asqalihi da nauyayen nauyayen zunubansa lam tukhaffaf anhu bis lam tukhaffaf anhu bis salah ba a rage masa waɗannan abubuwan ba saboda sallarsa saboda sallar da ya ga baki ɗaya sallar ta ta zama kawai ta zama kawai babu komai a cikinta kawai sallah ce wacce ta zama karmami kawai totuwa ce an riga an cire ran ba komai a jiki Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta mu an ce lokaci yayi amma je ba wajen tsayawa bane daga wani waje nan fa inna salata innama tukaffiru tukaffiru sayyi'ati man adda haqqaha domin sallah tana gafarta tana sa a yaye ma mutum kurakurai ne ga wanda ya bada haƙƙinta in baka ba sallah haƙƙinta ba za ka samu komai ba wa akmala khushu'aha kuma ya cika khushu'in sallah kankantar da kai ga Allah wa waqafa bayna yaday Allah ta'ala bi qalbihi wa qalibihi sannan ya tsayu ga gaban Allah subhanahu wata'ala bi qalbihi da zuciyarsa wa qalibihi da kuma gabaki ɗaya juyawarsa da karkatarsa suna cewa qalbun wa qalib qalbun zuciya qalib karkatarka eh, ina ka karkata shine qalib mailun to Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu wannan malam yana ta mana sharhin fa hadisin nan ne idan ba ku manta ba mai abubuwa guda goma abubuwa guda biyar wanda annabi Yahya ibn Zakariya alaihi salam Allah ya masa wahayi ya ce sanar da banu Isra'ila abubuwa guda biyar kuma su ne waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala wa ala alihi sallam shi kuma ya ƙara mana a matsayin fa'ida Allah madaukaki ya shirye da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi